Jaruma Nobel TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryarmu idan mun ɗora. Mun gode. Bismillahir Rahmanir Rahim. Gimbiya Khadija. Tun asuba don tashi ban koma ba dama jiya ma bacci rabi da rabi ne zuciya ta kunshe take da farin cikin nasarar da Salman yayi sai kuma ziyara da zan kai marayata. ta durbin da sassafe na ci abinci ne ban wani haɗaɗɗen lis ne na saka lafaya gwals ina na cikin lefi na ɗauka na Gai da gimbiya uwar gida kuma amaryar sarki salmanu na biyu damar yama ta shiga zuba min kirari tana jinjina min hannu godiya nake damar yama ta mutunci Allah ya kare minki gaba salamun baya salamun sarauniya idan kin kammala kin tsaya sai mu je ko daga kai ne na dauki jakata gogo muka yi wa sallama muka fito farfajiyar gidan a kori kura motoci na gani guda biyu babba da karama ɗaya kayan sawa ne da mata da maza sababbi atamfofi da shaddoji ɗaya kuma kayan abinci ne a babbar motar a shage. na jiya na kalli addamar ya kallon ƙarin bayani in ji mai martaba ya ce a ƙara miki da wannan kirarraba ta bi min wata 'yar jaka bandar ɗin kuɗi ne 'yan ɗari bibbi fal a ciki sababbi sai shege suke idanuwa na suka kawo ruwa na rasa wani irin so salman gemu na kira bai dauka ba kila bacci yake a lokacin kuma yana gani godiyar ce baya so ta yi masa mota muka shiga falake ya jamu. motocin yan sanda har biyu na mana rakiya ɗaya a gaba ɗaya a bayan mu umma hansa na gaban motar mu ta rike min jakata ni da addamar yamu a baya ina ona skana idanuwa na sanye cikin gilashi ga baki ɗaya mesa na shiga zanawa salman na godiya ina gama rubutawa na tura masa addamar ya tsoka na ta take yi ne dariya wani lokacin na tanka na juya ina ta kallon yadda muke wuce dajin Allah ga duwatsu nan da bishiyu lalle Allah kadirin ne alaman ya sha'u addu'a ce dauki a baki na nake ta yi kan Allah ya kai mu lafiya ya sa mu dawo lafiya ina tunano yadda zan ga su uwande ko yayin ko yayin ko ‘ya'yanta nawa yanzu cikin tunanin da nake salman ya mun rafilai matata maman ambaina nakan yi kewarki sosai a dukkanin lokacin da na duba gefe na ban ina gama karantawa na runguma wayar ina murmushi ban bi da kan addamar yama da ke ci gaba da tsokana ta ba jefi jefi muke hira umma hanzu na ta sharin bacci ba da ɗewa muka isa maraya ta dandazon yaran da ke bin motocin mu a guje ne ya sani dariya ina tuno baya dirban kafin Allah maraya ta tushe na Allah sarki baffa da ummata na sauke idanuwa na akan sabon shagon da naga an bude a bakin kasuwa na dahari fabrication store and pons an keken haya na ɗanyi dariya ina sake bin yadda aka rubuta Allah sarki ilimi da daɗi mamaki na shiga yi wane ne na adaman kenan ba dai mijin ɗahari mai tafasa ba idan ko ita ce gaskiya na ta sa murna durbin kalle-kallen marayata na shiga yi babu laifi an samu ci gaba da wasu sabbin abubuwan baya ga haka tana nan yadda na taho na bar ta jawan da na taho na bari a lokacin baya yanzu sun sake tsufa sosai Allah sarki rayuwa idan ba mutuwa akwai tsufa sai ne motocin yan sandan da muka zo suke yi duk inda muka ruga dandazon yara na biye da mu a haka har muka karasa kofar gidan mai gari Jaminu garin yana tare da mutane a kofar gidansa hakan yasa na shige cikin gidan kai na tsaye sa'ad da Maryamu na biye da ni a baya Allah sarki mai gari tun bai sanni ce da ba har an cika gaban mu da ruwan fiya wuta da lemon kwalba sai abinci da languna kamshin man kuli sai tashi yake sannan ku da zuwa ran ke daɗe lale marhaban ai muna ta zuba idanu an ce matar sarki za ta zo sai jiya da dare mai gari ya ce yau za ku iso ummi ta matar mai gari ta ƙara safata tana janyo langunan abincin na mamaki kawai nake yanda ta ƙara manyanta na numfasa ina tunanin za su gane ni ma kuwa sai ga mai gari jamilu ya shigo da sauri gaisa muka yana ta ban girma duk kunya ta ishe ni inda sabo na saba yadda ake min a masarauta amma a cikin maraya ta dinnan duk sai na ji ba daɗi ga shi sun manta ni ni kuwa dukkaninsu ina kallon su nake ganewa musamman mai gari Jaminu aminin baffa na ne mai gari baka gane ni ba ya girgiza kai yana kallon ummi ta matarsa ran ke da shi shaida ki mana duk wanda ba mu taɓa haɗuwa ba amma an sanar mana cewa za ki zo mun ga aikin alkhairi Allah ya biya miki bukatun ki ya ji kan mahaifa idan suna raye Allah ya ja kwanan su murmushi kawai ne na jalan gargaba na addamar yamu ta bubbuɗe mana shinkafa da wake ne sai man kuli da yaji ya ɗaya kuma soyayyen yan shirin ne suna ta kamshin kayan kamshi mai gari ya miƙe ya ba mu waje ummi ta ma ta shiga cikin ɗaki na ci sosai ba laifi umma hansatu da adamar yama ma sun ci suma abincin ya yi daɗi sosai dama tun da idan ummi ta ta yi girki kana jiyo kamshin har wajen gangaren bishiyar durimi sai da muka kammala ci muka kinsa sannan ummi ta ta fita ta kirawo mai garin. sannan a hankali dattawan yan zaman majalisar mai gari suka shiga shigowa suna gaisar da ni ran ke daɗe matan karkarar mu na bayan gidan nan da ke yafi inuwa akwai yarwatacciyar bishiyar dirimi a wajen inuwa da wadatu da bai kara saba idi na albasa ya shigo gidan yana lelewa a shari'a yana saikewa akan sunan gajiyalle mai gari kaji wani zance a bakin kasuwa muka yi tata na ciyo gidan da mudin gaji ya saka gida ya zama nawa na ce na ba su sati su tashi daga gidana sati ya zagayo zan karba abu na na ji tsohuwar gyatumarsa fito kan lalle gida bai ci ba ai nata ne tana ta kwararo rantsuwa saura kaɗan na take kanta Allah mai gani ya karasa faɗa yana mai busa sigarin da ke hannunsa ka yi haƙuri idi wannan gida dama karambanin modi ne amma ba nasa ba ne na gajiyar lani a haiye gani mai gari ji wata sabuwar damfara wai modi ne ya sa na a tata har idi ya laƙume gidan yana ikirarin nasa ne ya zo ƙofar gidan yana bushe-bushen sigari wayan fito wa'adin da ya bamu ya cika shine na ce gida bai ba ai na wani ne ba mallakin mudi ba tun daga ajiyar ta shigo tana magana na sake baki ina kallon ta mai hali baya fasa halinsa ta manyanta sosai a jiki da fuska domin da kyar naga ta shigo gidan tana jin kafa amma masifar ta tana nan kamar ma da duwa ta zani daban riga daban dan kwali daban duk sun sha jiki ta yafa wani zanin kamar mayafi daman duk sanda take cikin masifa to fa ba ta kintsuwa a koyaya take haka za ta fito daga gidan kafar ta ko takalmi babu ta yi budin budin da kura mai gari ya dafa kai da hannu yana tsawatar musu Naziru bai da amfani da jiran kofar da na bashi wai shin ba ku ga baki muka yi bane idi ya zube yana gaishe mu haɗu da su sai yana murja tabar hannunsa da kasan takalmin da ke kafarsa duba nake ran ku da kaina ne a take kun zo lafiya sa'ad da maryamu suka amsa ni ko ina san wajen karewa gajiyar la kallo ita ma tana nufin bata gane na ba kenan zubewa ta tana rankushin kanta sannan ku kai ku tafi ko dan kundin uba tun daren jiya yake azabtar da ni ina wunin ku an zo kalauran ku ya daɗe cewar gajiyar ta zube tana gaishe mu ita ma murmushi kai ne ina ajiyar zuciya na dubu mai gari jamilu da ke cewa su tashi su tafi ca ta babu kyau mai gari ya kamata ka tsawatar masu yanzu dai kai idi zan ba mai gari ya baka kuɗi mai tsoka ga jajaji kaji ita kuma ka bar mata gidanta duk suka zara idanu suna bina da kallo gajiyar cikin kiɗimewa ta zube tana shara da godiya insha Allah zan hane su ba sa ci ne can bayan gari suke zuwa su yi ta yin cewar mai gari jamilu na gode ranke da gaskiya kina adalci kin cancanci zama matar saki Allah Allah ya ƙara buɗe idan ya faɗa yana mai ci gaba da godiya Allah ya saka miki da alkhairi ranke daɗe na gode na gode dama gidan gazarsa na yi namiji na shi ne yaro na je sa shi a tata ba mu da halin cin yau da na gobe ga yaro da mata da yake da su ni ce nan tashi ki tafi gaji ya isa haka duk sanda za a yi bakin kunya sai kin dizga mutane wallahi an sanar da ku ba sau ɗaya ba ba ba wannan matar sarki ce da ke birni za ki tashi ko sai yan sandan waje sun rarmoki ki miƙa tana sake godiya tana kuma rankwashin kanta saboda kaikayin ko tabbas mai gari zai fita na sa umma hamsu da ta kirawo shi sanin akwai mai karanta masa rubutu idan an aiko sako daga birni ya sa na mika masa list din sunayen kawaye na da dama da sauran mutanen da nake son mu haɗu da su ran ke daɗe na na menene wannan mai gari ka ce baka gane na ba na san idan aka karanto maka sunayen waɗannan mutanen da ke jiki zaka gane so nake a nemo min su zubiya mai gari yayi yana ta godiya ya fita ba jimawa ya dawo da tsumma a fuskar sai yana gogewa Zan ya dade da jin sunayen da kika bayar na tabbatar kin hada jini da marayan nan Allah ya ƙara miki lafiya sai dai ban waye ki ba tuba nake mai gari Jamilu suna na Khadija Bashir yar margayi malam Bashari Inuwa na alƙali rufe baki mai gari ya hawa yana wanke sa cikin rawar jiki da baki ya shiga kiran ummi ta fito ta arude ita ma tana tambayar sa menene ta ke ma baki wanye ta ba ko matar mai martaba ce na sani ranka ya dade na san mai ɗakin sarki ce a ina nufin Dije fa Dijen yar margayi malam Bashari Amini na ummita ta mige tana kallo na jijjiga kai ina dariya sa'ad da Maryamu suka tsaya suna kallon mu na yi mamakin yadda ba ku gane ni ba gashi ina ganin ku na shaida ku kuka mai gari yake sosai ummi ta na hawaye ita ma sai kuma aka dawo hirar yaushe ga mu mai gari ya ce tabbas sun ji zancen tambayar aure na da aka yi a wajen babala dungo da auren da za a yi amma ban san sarki na aura ba wai gaba ɗaya na canza kamanni ya san kamar an wanko ki a injin bature sai sheki kike binne ta karɓe ki birni ta karɓe kiran ke daɗe cewar ummi ta murmushi kawai na yi mai gari ya sake min godiyar gidan da na siya wa yalle Allah ya saka da alkhairi tabbas ba don kin ba idi kuɗin nan fito da sai dai su nemi matsugunnin kwana don kuwa ba zai taɓa yarda ba shi kuwa mudi ya cika rigima ya rakito nan ya jaji bucin rannan har sha ɗaya sun rakuta suna wajen nan shi da ladiyo matarsa mudi ya yi aure ya yi har da albarkacin ɗa namiji ma yana auren ladiyo yar uwan niya mai yakuwa na gyaɗa kaina ina tunano ladiyo babba ce fa ta kusa girme masa ina karama ba na manta a bakin kasuwa take zama tare da maza har dare lalle ya ebo ruwan dafa kansa Allah sarki rayuwa dan fituna ma wai ya aure yake so ya karo ban sani ba ko zaki san abasiya mai awara ummi ta ta tambaye ni tana murmushi kamar na so na tunanta na san dai sunan tabbas haka haka dai muka shiga hira lawali ya leko yana sanarwa mai gari suna waɗanda aka ce a kira wasu su sun hallara na gode mai gari akwai kaya na maza shaddodi na cikin wani buhu kai da sauran abokan baffana da ke raye zaka baffawa sai sauran shaddojin a baiwa matasa da duk wanda ya dace duk da yadda ka tsara da kayan abincin duk a rarraba ya mabugata tamfofin kuma ka ɗauka wa ummi ta ɗaya zan raba wa su barki sauran godiya suka shiga yi min ummi ta har da buɗa bayan tashin su daga wajen na juya ina faɗa wa addamar yama komai a takaice wadda ta fitan ita ce rajin lamatar babana da nake sanar miki mudun kuma ɗanta ne lallai gimbiya kin isa ka alkhairi ga daga mai sharri Allah dai ya ci gaba da dafa miki amin ummi ta ta shiga daki ta dauko hijabi za ta mana rakiya gangaren dirimi amin mu je gangaren dirimin ko na rubuta baba ladungo an sanar mata zan je kuwa nan take nan take da min ai babu ladango ta rasu na sha kuka domin ita kadai ce kanwar kakana da ta rage shi kenan gaba da baya yan uwan mahaifina sun kare na goge hawaye na haɗe da wanke fuskata ku tashi mu je to ranke ya muka fice yan sandan na take mana baya har muka karasa wajen cinciran da matan karkarar mu suka zuba min idanu suna kallo na Allah sarki rayuwa ni ma da haka nake yi da su uwandi idan yan birni sun zo idanuwa na suka sauka akan barkin haladu da ke bi na da kallo Allah sarki auren wuri a ƙauye tamkar ta haife ni saboda ita ko karatu ba ta yi ba suka yi aure da halalu kamar na rungumo su baki ɗaya sai dai na ce ba rana tuna musu wace ce ni tukunna na rasa me yasa suka gaza gane ni gashi ni ba tun zakama ne ba sai dai ko yanayin jiki da na kara da haske na sauke ajiyar zuciya ina amsa gaishe gaishen su wani matashi ne ya shiga kauɗe kauɗe kujerar gidansa ya ɗauko da rawar jiki ya ijiye mana da alama shine sabon kansilan su saboda haka na ji ana kiransa duk inda ya bulga ko ina na fi san kansila yanzu ina daga zaune ina sake kallon kowannensu ga jiyala na layin tsofaffi a zaune ta zuba min idanu kamar za ta haɗiye ni assalamu alaikum matan kankarar durbu wa alaiki salam ranke daɗe an zo kalo lafiya kalo na same ku lafiya iyalan duk kalau kaji zafi da sauran kiwo haɗe da amfanin gona dariya suka yi suna amsa ni kila mamakin yadda na juya harshe ina magana irin ta karkarar shiya ba su dariya murmushi kai ne kafin na ci gaba da cewa yanzu duk cikin ku nan babu wanda ya shaida ni suka shiga kallon kallo suna dashe baki wata yar budurwa da ke zaune akan tabarma ta so kanta tana murmushi ran ke da mun wanye ki mana ke ce mai ɗakin sarkin mu da ke birni na kaɗa kai ina dariya shikenan nan ma suka yi shiru na zara gilashin idanuwa na ina mai da kallo na sosai gare su suna na Khadija Bashir Ino na san ba za ku taɓa mancewa da Dijon Galawa ba ta mai gari Dije Oganniya ta gajiyar mai arhakiya hakiya ai gaba ɗaya sai waje ya katame da magana wai suka mimmiƙe suna da dafa kirji ciki har da gajiyar da ta duniyar tunanin karshen furicin da Dije ta yi a lokacin da za ta baro dumbur shin wannan bai ishe ki ishara ba ki sani kwakwalwar yaro ba ta manta duk abubuwan da aka yi mata na daɗi ko akasinta ni na na kadiji na zama miki kai nuwa rashin allah duk da yadda na taso na rashin uwa ba kyakkyawar tarbiyya hakan bai sa na lalace ba ni kadija na zama miki murucin kan dutsen ban fito ba sai da na shirya nan gani nan bari wallahi gajiyalli na zama da kalin na dole a hauna azami ni kadija na zama miki kibiyar ajali wadda sirke baya tare da sai ta wuce ɗaukaka yanzu na fara ta duk abubuwan addu'an da kika yi min na barki da mahaliccin zai mana sa ya ranar sakamako kuɗi kuma da kuka sata kun ɗauki kuɗin cizo kina ganin ke da ɗanki kun ci bilis Allah ya ƙara miki tsawon rai ki daɗe ki yi ƙarko kamar bishiyar dabino ki saurari dawowa ta durbin zaki madaukakin mamaki mai bugyar fassarawa miƙewa ta har tana tuntuɓe ta yi baya da baya ta gudu gida ina kallon ta murmushi kai ne na ci gaba da yi musu bayani suka rufo kaina suka kare min kallo sojoji za su dakatar da su na hana ina dariya barkin haladu ta buga zani tana sosa kai kundin ubancin kai yasa sun dije ce ga kamanin kan kankare kin waye ni na janyo hannunta ina dariya birkin haladu ya za a yi na mance ki ni ce na lissafo sunayen kuma na ce a nemo min ku ina su uwan da ya siya mu na fisan kansila Nana tsahari da sufurai ratuwa duk suna nan kalo Nafisa ai tana binni ita ma ta yi dacen mijinta baki ga sambalelan mahin din da ya siya ba ya dankara mata gida abin ni dakuna biyu da wajen girki motoci biyu muka hawo mutan garin nan muka je mata murna ai nafisa ta dace siya mu kuma tana auren dan mai garin landan tsan wanda kuma ita ma ta haɗu da kaddara mutun ya sake ta tana binni tana aikata nana kuma tana gangaren hayi a can ta yi aure tsahara na tun layin baya zan kira miki ita yanzu fureratuwa kore yayi halinsa tun ta fara magana nake kallon ta kawai Allah sarki rayuwa amma na ji daɗin ganin ta sosai sai na kuma ji daɗin yadda ta saki jiki da ni tana bani labari dandazon sauran matan kuma sun yi jerin su umma hamsatu na rarraba musu a tambobin allah sarki fure ratuwa allah ya ji kanta ki su suna ana fantamawa to kuma allah ya sa ku dace ina halarin ki kuwa barki dan ban kaɗaɗɗiya za ce ai ya sauni dama shika ɗaya ne ya rage mun rabu da ya dan karo aure karamar yarinya yan rigar su ba falami da fulanin nan baki ganta ba jajir da ita aikuwa in gaya miki na bar masa yaron na ce ka kashe su in kaga dama haladin yi ai ma'aikatar son karin auren ce a ransa rance ma iyo ya daɗa auren ya sauni kuɗi yayi yi haka me ba wani kuɗi rigima ce kai irin tasa jiran hagon sama'ila yake fa sama'ilan daudu ai ya bude shagon waya yana caji to hi ne ike masa jira to allah ya sauwaƙe allah zai baki wanda ya fi shi da allah to amin amma yanzu dan ke dade ai na hige aure kefa fa na takwas wasu kan wasu rabe rabe ai kuwa can wajen hi na bar muzu tab Allah ya kawo miki mafita burki mu je ki mun riki a gidan gajiyar ne jiki na azama ta miƙe tana gyara daurin zanen ta ya je mi dan tuno san da ina da rubin nima na duka bela suke sun kode addamar ya ku ci gaba da rabawa bara na je na dawo to gimbiya Allah ya kare mana ke muna tafi barki na zuba mun surutu kamar gidan rediyo a haka muka karasa gidanmu ko na ce gidan da gajiyar da ta gada tun daga zaure muka jiyo catar bakin su na sake bude kunnuwa ina jiyo su gajiyar lace da sarakar ta ladiyo kullum sai an yi rabiyar faɗan su cewar bilki na girgiza kai kai cike da takaici muka karasa shiga bakin mu da sallama yau alhamdulillah sannu da zuwa gimbiya da ashe ke ce mai ɗakin sarki tun ɗazu nake son fitowa wannan algungumar makiyar ta cire tsimman da nake kulle ƙyauren ɗaki na da shi idan zan fita ta zo tana ta kumfar baki wai kin ba idi himilin kuɗi da mudi ya saka gidan nan au ina ta zubar zance ran ke daɗe suna na ladiyo ni ce matar muri na gode sosai ladiyo ya mutan gida suna nan kalau biya kin shaida ni kuwa duk da ni ba tsarar shekara muke ba na shaida ki ladiyo gidan na shekara kallo ina ta tariyo sun da muna tare da baffana ina kira na da sa na goge hawayen da ya zubo mu gidan ya sake lalacewa katangar gefe ta rushe kana hango bangaren rafi rayuwa kenan duk babu kiwon da gajiyar lake tinkaho da su na jiya ina kallon gajiyar landa ta yi tsuru-tsuru tamkar za ta gudu gaba daya a tsorace take na kalla agogo na har yanzu goma bata yi ba na safe da yake da wuri muka taho ina kwana gajiyar le mana da gaisawa a wajen taro sai kuma na neme ki na rasa ashe gida jiga da ko tanadin kayan kwalam ake tanadar min ne ga jela jikinta ya shiga karkarwa tana har hada hannuwa ran ke da daji ne kunnuwa na na min wasu wasi wai ke ce dije ai ba wasu wasi ba ne ni ce nan dije take ko kin manta kirari na ogan ne ya yar baffanta ta la mai yar hakiya ai sosai gajela ta saki kiɗimewa gaba ɗaya jikin ta karkarwa yake dan Allah ki haƙuri dije auren ke daɗe ki gafarce ni dan Allah miƙa ne ina lalleka ko ina na gidan ya ya kuma mai kika man kin manta dama na ce in sha Allah zan yi aure a gidan bulo da siminti irin na sanafi san kansila na ce zaki Allah ya huci zuciyarki duk na tuna kin ce na da warki da wurin zan yi mamaki kwarai da gaske ai ko na yin ina kan yi ma DJ auren ki ya dade kashi dan Allah ya kira ni da DJ na na fi jin daɗi domin haka na sani tuno na sa ni tuno baya uwa rike daina tunawa ran ke daɗe a wari dai kaza cikin gashin ta turmi na janyo na zauna akai ina mai jefa cingam cikin baki na gajiyar ina fa zama yar jaridar da nake ta'adda ina son na zama wallahi kin ga alfanun karatu ko na zama babbar yar jaridar wani gidan rediyo na dokin karfe 24 ni koyi ina mu dukan Allah sarki Allah ya kara ɗaukaka mu mu dukan na iya layin karɓar kayan da kika zo da su ranki ya daɗe Kai, Halifa, dan kan uwa babanka tashi ka je ka kira babanka a dandazon layin karɓar kaya. Sai a sannan na dubi yaron da Ladiyo ke magana da shi lalle dan mudi ne kamar su ɗaya kamar yayi kage ya tofar. kan uwarki dai ya tumarki uwan niya mai yakuwa dan suka shiga fada ni da barki muka zuba musu na mudiya muna bin su da kallo cikin haka mudi ya shigo har yana cin tuntube saura kaɗan ya fado kan barki ba sallama ba dai gaisuwa sai ma ƙurayen da ya da idanuwa yana tafa hannaye wai billahi lazidi ta sai ke dije gajiyar da kin kundin buhun ubanka matar sarki ce ka zube ka ɗebi gaisuwa cewar gajiyar da suka gama talar kokawa da ladiyo sai haƙi take ina kwana da an zo kalau da kin ga yadda kika sauya ta barkalla mu dukan la gajiyar la kana nan dai da halin ka ashe kaya aure shafa kan sai gajiyar la ta ja tana tsartar da miyau haɗe da sosa da dagaggen gashin ta mai ɗauke da kutubus sun yi masha'ar su dai an kakkaba masa ita garin jajaba-jajabansa wannan dan mai ranta lelan kai na gefen sa. na sani a yadda suka ce a hayye, ai barewa ba ta yi gudu ɗanta ya rarrafe ba a to mun san shafa shafe mun san huda shi ma a haka kika same shi kin ci mana farkan uwar uwarki uwan niya mai yakwa ita ce ta yi shegen ta haife ki ganin za su sake wani faɗan a karo na uku sai na mike ina gyara lafayar jikina ni zan ɗan shiga gidajen gidaje gaje ga wannan kwaɗin kake da ladiyo wannan kuma a yi cefa ne a nemi sana'a a yi a bar zaman kashe wando Ka ji mudi ina ga miƙa ladiyo ta wawure tana ɗauke ta ta atamfar da bandar ɗin kuɗin guda ɗaya a cikin yan ɗari bibbiyun da na ije zubewa gajiyar latai da mudi suna ta godiya gajiyar da ta kawo mu ƙasar lafaya ta tana kuka wiwi tana neman yafiya ta ita da mudi kash babu komai ga ne ba gin ce kin yafe ba dan Allah yi hakuri dije wallahi ina ta ganin sakamakon gallazawar da na miki kina kan gani ma cewar Lariyo cikin kuka gajiyar ta jiya tana dan karamata harara haɗe da Fatima jina kin ci malabarkan ubanki Lariyo kuma aure ne dole mudi ya kara zaye zaye sun fara ita gajiyar ta tsufa amma ba za ta daina halinta ba na tsaki a hankali cike da takaici jije baki ce komai ba ni fa na mance da rayuwar ku baki ɗaya gaje baki ga tunda na koma ban dawo ba to wanda ya haɗa mu zaman taron ya tafi na yafi Allah ya fi mu baki ɗaya to mai saurare bari mu dakata a nan sai mu na gaba domin jin yadda za ta kasance